بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من الاهتمام شدة وتنترى رمضان هجرة دبو 1400 da arba'in da wadda ta yi daidai da ashirin da uku ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna nan cikin surata ta arba'in da uku ita ce suratu shura a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta arba'in da biyu فدن الله سبحانه وتعالى إنما السبيل على الذين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 kama masu da laifi na a hukunta su sai ya zama wannan aya adafi ne akan waccan jimla sai ya zama walaman sabara amma wanda ya yi haƙuri ya yafiya ya yafi abinda aka yi masa to wannan shi ne ya fi kaga sai zama jimla kenan ta haɗe da waɗancan jimloli mana da suka gabata shi sa Allah ta'ala yake cewa walaman sabara Allah ce duk mutumin da ya haƙuri dangane da abin da ya shafe shi na cutarwar masu cutarwa ko abin da ya same shi na cutarwar mutane wa gafara kuma ya gafara ma'ana ya sitirce laifuffukan waɗannan mutane da suka zalince shi bai nemi ya rama kwatankwacin abin da aka yi masa ba duk da cewa yana da cikakken ikon da zai iya ramawar amma ya yi haƙuri ya yi yafiya to haƙiƙa wannan haƙurin nasa da afuwar tasa suna cikin al'amura waɗanda suke masu girma abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala zai gode masa shi ne ma'ana wala man sabara wa gafara ma'ana duk mutumin da ya yi haƙuri ga barin cutarwar mutane kuma ya yafe musu ma'ana ya rufa musu asiri bai tona musu asirin abin da suka aikata gare shi ba a ya bar ma Allah to wannan yana daga cikin waɗanda suka yi abin da Allah ta'ala zai gode masa kuma ya ba shi kyakkyawan sakamako a kan haka amma sai Allah ya ce inna zalika lallai yin haka ɗin ma'ana afuwa ɗin da rangwame ɗin lallai yin wannan afuwa da rangwame ɗin lamin azumin umu wallahi yana cikin manya-manyan wato al'amura ma'ana yana cikin sifofi waɗanda suke tattare da wato girma wannan aya tana fa'idantar da mu cewa lallai mummunai waɗanda suke ɗauke cutar wadda mushirikai suke musu sukan yi haƙuri ba su kama su da laifin abin da suka yi musu ba bayan sun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala suna cikin manyan bayan Allah domin aiki ne na bayan Allah kamar yadda za mu ga ‘yar uwar sayid na umar ɗan khattab haka ta jure irin cutar wadda ya yi mata kamun musulunta har dukanta ya yi akan musulunci amma ta yi abuwa ta kyale shi haka nan mijinta sa'idu ibn zai ɗayan goma yan aljanna shi ma umar ya musguna masa amma kuma ya yi haƙuri ya kyale shi har sa'id ɗan zai yake cewa laƙadar aitu ne wa anna umar la musiki alal islam qabla an yuslima umar yace wallahi na ganti a lokacin da umar ya sa igiya ta sarka ya daddaure ni saboda na musulunta lalle sai na fita daga musulunci amma duka waɗannan ya jawo waɗannan bayan Allah suka yi haƙuri babu wanda ya sai ya rama ko sai ya ɗauki fansa har zuwa lokacin da umar ya shiga musulunci to ire-iren waɗannan da suka yi haƙuri suka yi yafiya to suna da kyakkyawan sakamako a wurin ubangiji shi sa Allah ya ce wannan ba kuma kowa ne zai iya ba domin yana ɗaya daga cikin manya-manyan al'amura masu daraja manya-manyan sha'ani da siffofi, maɗaukaka wanda ba mai siffantuwa da shi sai wanda ya siffantu da kyawawan shi za a wani wurin Allah ya tabbatar da cewa hakan sifa ce ta girma Allah ya ce wala tsawil hasanatu wala sayyi'a Allah ya ce kyakkyawa da mummuna ba su taba zama daidai ba ɗaya bane shi a ce idfa billati hi ahsan ka ije mummunan da aka yi maka da abin da yake mafi kyawu ba idan ladhi bai wa huwa adawa ya zanto wanda tsakanin karshe akwai gaba ta inna da ha ka mu'amalance shi ka huwa liyun habib kai ka ce wani masoyi ne wanda yake na kudda tsakanin karshe amma sai Allah ce wa ma yulqaha illa na sabaru ba kowa ke samun wannan matsayi ba ya kai ga wannan matsala ko wannan sifa ba sai waɗanda suka yi haƙuri wa ma yulqaha illa zu azir azim ba kowa yake kaiwa ga wannan matsayi ba sai ma'abocin haƙuri ko ma'abocin rabo wanda yake rabon ma kuma gagarumi ba ƙarami ba shi yasa kenan yin haƙuri kan wannan zalunci da aka yi ma mutum da yin afuwa da rangwami yana cikin manya-manyan al’amuran da Allah ke ɗaga matsayin wanda ya aikata. Na. Wame yi ni lahu fama la’umin wali gimin ba’adi, wata mazuwali mi lalan wul’aza bai ƙulu na hal’ila maradin min sabi. Bayan Allah maɗaukakin zarki ya haka mana. waɗannan sunfi na waɗannan kafirai da yanayin yadda suke tsaurin kai da ƙaryata Allah kuma Allah ta'ala ya tunatar da su a ayoyin da suka gabata akan kaɗaitakar Allah wurin cancantar a bautata masa bayan duka waɗannan da tsoratar da su da Allah ya yi kada su rudu da duniya sai Allah ya biyo da bayanin cewa to wanda ya ɓace ma hanya bayan duka waɗannan bayanai sun zo masa to wannan ɓatan wato ya tabbata ne gare shi shi kaɗai babu kuma wani wanda ya isa ya iya shirya da shi saboda Allah bai nufin shi da shirya ba Allah ka shirya da shi sa Allah ta'ala yake cewa wa man yudlilillahu duk wanda Allah ta'ala ya batar da shi gabarin hanya ta daidai fama min waliyin min ba'adi bai da wani majibincin lamari ko ma bayan Allah da zai iya jibintar lamarinsa a kan wannan batan da ya yi ballantana ya dawo da shi zuwa ga hanya ta Allah subhanahu wa mana babu wani wanda ya isa ya dawo da shi hanya ta daidai Mai yadda Allah yake cewa man yahdillahu fa huwa al-muhtadi duk wanda Allah ya dai shine shirye wa man yudlil wanda Allah ya batar falan tajida lahu waliyan murshida ba za ka taɓa samun wani majibincin lamari gare shi wanda zai iya shiryar da shi ya dawo da shi turba ta Allah subhanahu wa ta'ala ba ba dan komai ba saboda Allah ta'ala ya nufe shi da bata saboda haka babu wanda zai iya shiryar da shi Allah ya ce wa tarar zalimina za ga azzalimai waɗanda suka kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala lamma ra'awul azaba yayin da suka ga azabar Allah ta tinkaru su a nan gansu ya ƙulu na suna masu cewa al'ila maradin min sabi ko shin za mu samu wata dama wata hanya da za ta mai da mu zuwa duniya domin ma'aikata ayyuka na gari mu tsira daga bala'in wannan rana ma'ana suna tunanin ko akwai wata hanya wadda za ta kai su zuwa ga komawa duniya ba don komai ba wai don su gyara abin da suka yi a baya na laifuffuka su tuba zuwa ga Allah subhanahu ta'ala, alhalin kuma wannan ba zai taɓa yiwuwa ba maganar a mai da su duniya bata taso ba ma'ana kamar Allah ta'ala na cewa kenan ya kai annabi Muhammad za ka ga waɗannan da suka zalunci kawunansu suna ta faɗin cewa lokacin da suka hangi azabar Allah ta karu su ranar la'ira sai ka ji suna cewa ko shin za mu samu wata hanya ne wadda za ta mai da mu duniya domin ma'aikata ayyuka na ƙwarai jawabi babu mai da Allah ke cewa walau tara izu wuqifu alan ne. Allah ce da za ka ga waɗannan kafirai a lokacin da aka tsaye da su bakin wutar na kamun a sa su za zaka gansu a wannan lokaci suna kiɗime faƙalu sai ka ji suna cewa ya laitana ya kai canmu noraddu a mai da mu duniya wala nukazzibu bi ayati ba za mu ƙaryata ayoyin ubangijinmu ba wala kuna minal da kuma za mu zama cikin ma'ana wai yanzu suke neman a mai da su duniya domin wai su gyara abin da suka bata a baya wanda kuma ba zai taɓa yi ba mana za su dinga cewa ko shin akwai wata dama akwai wata hanya da za ta kai mu wato izuwa ga duniya domin mu gyara abin da muka aikata sai Allah ya ce وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الظل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم الله تعالى يقول وتراهم ذاك قد وأنن كافرين ko waɗannan azzalibai a ranar ya yu'raduna alaiha ana bujuro da su kan wuta kamun su shiga za a ajiye su ga su suna kallon wutar tana kallon su Allah shi kuma ga wutar tana rugugi tana Allah Allah a watsu su tana Allah Allah a zuba su domin Allah ya faɗa wani wurin wutar da kanta Allah Allah take ci takadu ta min al kai, wutar kamar zata yayyage saboda fushi jira take kawai ajibu kafiri ta maganin sa to Allah ce da zaka ga waɗannan azzalimai mana waɗannan mushrikai a ranar kiyama lokacin da aka bujuro da su akan wuta a gaban wutar jahannama kamun a shigar da su Allah ya ce da ka gan gansu khashi'ina suna cike da tsoro da firgici suna cike da nutsuwa da ƙanƙan da kai a ranar saboda sun kai ƙwaƙwalwa wurin rauni ranar duk abin da aka ce su yi za su wanda duniya kuma sun kan gari sun ce ba za su ba Allah ce za ka gansu mana suna cike da nutsuwa ba nutsuwa fa na kwanciyar hankali ba nutsuwa na dole za ka gansu suna cike da rauni ƙasƙanci ya lullufe su Allah ke mina zulli saboda ƙasƙancin da ke kansu a wannan ranar yanzu runa suna duba zuwa ga wannan wutar min tsarfin hafi daga gefen idanuwansu ma'ana suna kallon wutar ta gefen idanunsu domin ba za su iya kallon wutar gaba ɗaya ba saboda bala'in da take tattare da ita sai dai su kalle ta ta me ta gefen idanu kamun su shiga cikin wannan wuta ɗin allah kiyaye saboda ka sai su dinga sa'atar kallon ita wannan wuta ɗin da aka bujiro da su aka ajiye su a gabanta kamun a shigar da su cikin wannan wuta wannan aya tana nuna mana ka a firai a ranar la'irar nan za a bujiro da su gaban wutar nama kamun a shigar da su domin firgicin ya ƙara yawa tattare da su to sai malamai suke cewa ya za a yi kuma da wata ayar da ta nuna kuma za su tashi ma ranar la'irar ɗin ba tare da sun ga wutar ba ba ganinta za su yi ba saboda za su tashi ne a ranar la'ira ba su da idanu na ba sa gani kuma da Allah ta'ala ke faɗa a wani wurin yake cewa wa na ashuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'awahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira Allah ce za mu tashi za mu tashi su ranar la'ira fuskar su na tattare da makanta hmm. sun zama makafi ba sa ganin me ba sa ganin wato komai a wannan rana ɗin to wane irin kallo ake nufi ga kuma nan Allah yana cewa suna kallon ita wutar suna mata sata gani kaga suna gani kenan wannan kuma ayata tana nuna kuma sun tashi ba su gani ma'ana sun tashi da makanta to ya abin yake a nan ne malaman tafsiri suka tattauna wasu suka ce abinda ake nufi a nan cewa za a tashe su da makanta suka ce ana nufin a farkon tashinsu a kiyama za su tashi makafi ba su ganin komai amma lokacin da aka gangaro inda za su shiga wuta Allah zai buɗe musu idanuwarsu sai zamo nan za a tashe su daga lokacin da aka tashe su ne za su tashi makafi wannan kuma lokacin da aka ajiye su gaban wutar annama, za su shiga lokacin idanuwansu rasu na ganinta sai zama wannan aya tana magana a wani lokaci wannan aya tana magana wani lokaci masu magana ta biyu suka ce abinda ake nufi ba wai gani na makanta ba ne ba wai ba za su ganta ba ne a nan za a tashi su makafi ba wai ana nufin makafin za su tashi ba a'a ana nufin za su tashi ne makafi gabarin abin da zai faranta musu mana ba yadda za a yi shiga abin da zai faranta musu sai dai abin da zai kona musu rai sai dai abin da zai jefa su cikin mala'i sai dai abin da zai ƙara ɗaga musu hankali to kaga anan tunda tun da ko ba za su ga alheri ba tamkar makafi suke domin ba za su ga abin da zai faranta musu ba masu magana ta uku suka ce a'a wannan wasu mutane ne wannan ma wasu akwai waɗanda za a tashe su makafi saboda mai yanayin laifin da suka aikata hmm. akwai waɗanda kuma za a tashe su suna gani ido da ido to wannan aya tana magana ne kan waɗanda suna gani ɗin waccan kuma tana magana ne kan waɗanda saboda girman laifin nasu makafi ma za su tashi a ranar alkiyama Allah ya shi wannan dai duka yana nuna irin yadda waɗannan kafirai za su tashi suna satar ganin wutar da za a zuba su suna cike da firgici kamun su shiga cikin wannan wuta ɗin Allah ta'ala yake cewa bayan wato suna kallon wannan wuta ya ce wa ƙalar ladina amin sai waɗanda suka yi imani da Allah ta'ala waɗanda suke ‘yan aljanna Allah ya samu daga ciki suna cewa innal khasirina sai shi ce lalle asararru taɓaɓɓu babu asararru taɓaɓɓu sai allazi na khasiru an sai waɗanda suka yi asarar rayuwarsu a banza wa ahlihim kuma suka yi asarar iyalansu su ma a banza yawmal qiyama a ranar a ce sun tashi ranar lahira duk wannan rayuwar da suka yi a duniya numfashin da suka yi wanda shine jarin ɗan adam to gaba ɗaya wannan numfashin ya tashi a banza domin babu wani aiki da zai kare wannan numfashin yadda za su samu numfashi mai kyau a kiyama babu wannan sa'an nan sun yi asarar iyalansu domin idan iyalan suna da imani to ba su ba su domin ba yadda za a su zauna guri ɗaya da masu imani tun da su waɗannan sun tashi ba su da imani a ranar alƙiyama Allah ya tsare Allah ya ce ala ku saurara inna zalimina lallai azzalimai waɗanda suka yi shirka da Allah a ranar alkiyama fi azabin muqim suna cikin wata azaba wadda take dawwaman miya, azabar da ba za ta taɓa yankewa ba a tattare da su a wannan rana zahirin wannan aya malamai suka ce mummune a ranar alkiyama tana nuna suna cikin nutsuwa duk wannan tashin hankalin da firgishin na alkiyama ba sa ci za su kasance masu godiya ga Allah to a lokacin ne za su faɗa ma waɗannan kafirai kuma zahirin ayat ta nuna za su faɗa ne a gabansu kuma ido da ido suna jin su suna ganin su za su ce da su ai babu asararru sama da waɗanda suka yi asarar rayukansu da iyalansu a wannan ranar don wannan ya kara musu bakin ciki da nadama wadda ba za ta yi musu amfani ba kan abin da suka aikata na ma kana lahum min awliya a min dunillah wa man yudlil Allah fama lahu min sabil Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma kana lahum min awliya sa'an nan dai waɗannan kafirai ba su da wasu majibinta lamari waɗanda za su iya jibintar lamarinsu a wannan rana ballantana su iya fitar da su daga azaba da suke ciki madawwami shi na ce wa malahun min auliya a ba su da wasu masoya yan runa na da za su kawo musu taimako da ɗauki wurin fitar da su daga bala'in da suke ciki min dunin la'i kuma bayan Allah sa'an nan kuma wato ba su da wani taimako da za su samu me yasa saboda sun fi fito na fito da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka a wannan rana ba wani wanda zai tsaya musu balle ne ma a rage musu bala'in da suke ciki na azaba Allah ta'ala ya ce wa man yudlilillah duk wanda Allah ta'ala ya batar da shi to fa wannan fa malahu min had fa malahu min sabil ba shi da wata hanya kuma wanda zai iya kubuta daga wannan bata tunda Allah ya riga ya rubuta tababbe ne shi to anan zai tabbata a matsayin tababbe <coughs> Allah kiyaye shi نعم استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير الله سبحانه وتعالى سيجاو ya ما سيماني باين ya gama bayanin cewa ga gafa makomar kafirai ga ta masu imani duka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani mai da ibn kasir ke cewa zakara ta'ala ma ya kunu fi qiyama bayan Allah ta'ala lamma zakara ta'ala ma ya kunu fi qiyama bayan Allah ta'ala ya ambato abinda zai kasance a ranar la'ira min al-ahwali na abubuwan ban tsoro wal umuril izam da manya-manyan al'amura al'a'ila masu firgitarwa haddara min kuma Allah ya tsoratar a kansu wa amara bilistina sai ya umarci masu imani da su yi kyakkyawan tanadi ga wannan rana su yi shirin wannan rana domin in ba su je da shiri ba irin wannan taɓewar ita za ta same su Allah kiyaye Allah ta'ala yake istajibu lirabbiku ku amsa ma ubangiji ya ku mutane ku yi imani da shi ku ba da gaskiya da shi ku yi masa ɗa'a ku bi manzansa sallallahu alaihi wasallama min qabli an ya'ti yawm tun gabanin wani yini bai zo muku ba shine yinin ranar la'ira wanda wannan yinin idan ya zo yini ne wanda la maradda lahu min Allah babu wani abu ko wani wanda ya isa ya juyar da wannan yinin ya hana wannan yinin zuwa bayan Allah ta'ala ya gama yanke hukuncin gunin yanzu mana ba wanda isa ya tashi cewa za a tada kiyama ya ce ba zai yi ba babu shi sa ku amsa kawai kiran kamun wannan wunin tun kamun yinin da zai zo babu wanda ya isa ya juyar da yinin idan Allah ya hukunta shi kuma idan Allah ya yanke lokacin yayi to ba wanda ya isa ya ce a bai yu ba dole wannan yinin ne zai tabbata kaga shi kenan ya kamata ku amsa ma Allah ta'ala ku ba da gaskiya da shi ku yi imani da manzansa ku bi dokokinsa tun gabanin wannan yini Allah ce malakum min malja'i a wannan rana ba ku da wata mafaka yawma izin a wannan rana wa malakum min nakir kuma ba ku da wani abu da za ku iya inkari na barnar da kuke fuskanta ko azabar da kuke fuskanta lafazin malakum min malja'in mana a wannan rana ba ku da wani guri da za ku je ku faki babu wani wuri da za a je a fake ta zama mafaka ta zama cidin mun tsira gabarin wannan azaba babu kenan duk inda mutum yake tunanin zai gudu babu shi sa wani wurin ma Allah zai ce wanda yake gani yana da inda zai shiga cikin sama ko ƙasa ya ji in istatatum an tanfudu min aqdari samawati wal ardi in ka zai yi in kun ga zai yi ku iya guduwa to ku gudu ku je ku je duk inda za ku je ku la na illa bi sulta ba za ku iya ba sai da iko kuma a yau wala sultana na ba ku da wannan iko shi sa Allah ce malakum min malja'i ma'ana a wannan rana ba ku da yau mai izin ba ku da wani wuri da za ku je ku fakki sannan wa malakum min nakir sannan kuma ba ku da wani dama da za ku yi inkarin bala'in da kuke ciki sai dai ku karɓa kawai yadda kuka gani ku yi haƙuri amma ba ku isa ku ce ya aka yi mana haka ko mu bai kamata a yi mana haka ba bai kamata a samu a bala'i ba za ku tafi lafazin min kiyar malaman tafsiri wasu ka ce ana nufin ba za ku iya inkari a wannan ranar dangane da azabar da kuka ba? sai dai ku gamsu ku karɓa ta muku ko ba ta muku ba shi sa wani wurin Allah zai ce islauha ku shiga ku ɗanɗani zafin fasbiru ku yi haƙuri aula tasbiru ko kada ku yi haƙuri sawa'un alaikum duk ɗaya ko ku haƙura ko kan ku haƙura duk ɗaya inna ma zauna ma kuntum maduna za a sakanta muku abin da kuka aikata ne to nan ma ba ku da wani wato inkari na abin da kuka gani ba za ku iya wasu suka ta ah, wa malakun ba ku da mai min nakir ba ku da wani wanda ya isa ya iya tsayawa a ranar ya hana a yi muku abin da aka yi muku na azaba babu kenan duk gumakan da duk wanda kuka riƙe ba Allah ba da kuke ganin a ranar za su yi muku kowa zai bace ba wanda isa ya tsaya a ranar ya ce a'a waɗannan a daina azabtar da su a fitar da su daga cikin azabar da suke ciki babu kaga shi yake cewa ihun ka ban zaki in ma ka yi ihun bai amfani in ka yi rakin bai da amfani kuma in wata ta cinye dawo da gangar jikin za a yi da fata kullama nadajat juluduhum baddalnahum juludan ghayra liyazuqu al'adab di yayin da naman da fatar ya zagwanye a wutar Allah ce sai a kawo wani sabo sai ya juye nan take zama sabo liyazuqu al'adab domin su cika da dandanan azab haka za a kiri Allah kiyaye kaga shi kenan abinda ya kamata musulmi yayi wannan magana da Allah ya faɗa istajibu li rabbikum a amsa kiran ubangiji aba abinda Allah subhanahu wata'ala ya umarni kawai dan me domin a wannan rana duk abinda kai ma bai da wani amfani kai hakuri ba zai maka amfani ba ba kai hakuri ba ma ba zai maka amfani ba duk daya dan me baka da inda zaka domin a wani wurin Allah yana cewa wato kalla lawazar ina ai baka da wani wuri da zaka bi ila rabbika yawma idnil mustaqar yawma tabbatar tana gurin ubangiji Allah ya sa mu cika da imani mana wannan yana nuna musulmi ya shiga taitayinsa ya yi imani da Allah ya kiyaye rudin zamani ya kiyaye wanda suke sa cewa je kai abin da kaga dama ranar ina nan ka kiyaye wanda zai ce ka daina sallar ba dai aljanna ba ce mun baka wallahi shi mata kan zai dai ji abin da Allah yake min na nakir in mun dau tafsiri na biyu babu wani wanda ya ishe miki a ranar kowaye shi ya ce a fitar da su daga azabar da ake musu babu shi saboda babu wanda isa Allah ya tsaye da hukunci wani ya tayar wallahu yahkum la mu'aqqiba li hukm Allah yana hukunci ba wanda ya sai ta shi hukunci Allah ya samu cika da imani na'am فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور الله سبحانه وتعالى يقول فإن أعرضوا to idan waɗannan kafirai waɗannan mushirikai suka bijire barin amsa kiran ubangiji da yace istajibu li rabbikum dinna sai su suka bijire suka ce ba za su amsa ba to ka da laifin komai ya kai annabi ma arsalnaka alaihim hafiza Allah ce ba mu aiko ka ba ya kai annabi Muhammadu ka zamo mai kulawa da su ko mai musu hisabi ba ba ruwanka ka isar da sako kenan Allah ba zai kama ka da laifin komai ba in suka bijire suka ce ba za su ba ba mu naɗa ka ka zamo mai hisabi mai kiyayewa mai tilasta su su imani ba me ke kanka Allah ya ce in alaika illal bala Allah ya ce ba komai bane akan ka face ka isan musu da sakon da Allah ta'ala ya umarce ka ka isan musu na cewa su bautata ma Allah ta'ala shi kadai shikenan kuma ka sauki man yuti'ir rasula qad ata Allah wa man tawalla ma arsalnaka alaihim hafiza wanda ya bi manzala ya ba Allah wanda ya juya baya Allah ce ba mu aiko ka ka zama mai kiyayewa a kansu ba ba mu ce dole ka tilasta su ba kenan dan mutane sun ƙi bin abin da manzanni suka zo da su wannan ba zai sa Allah ya kama manzannin da laifi ba dan manzo ya je ya rasa mai imani da shi ba zai sa Allah ya kama shi da laifi ba shi yasa Allah ya ce an nuna min wato manzanni da kuma al'ummatansu ya ce na ga wani manzan da 'yan mutane kaɗan wani manzan da 'yan mutane kaɗan ya ce kai wani annabin ko manzan ya wuce da mutum biya a bayansa su ne kaɗai suka yi imani wani ya wuce da mutum ɗaya shi kaɗai imani da shi ya ce kai wani annabin ma ko manzan ya wuce shi kaɗai shi kaɗai ya je shi kaɗai ya dawo ba wanda ya yi imani amma bisa Allah ya kama su da laifi ba wannan yana nuna annabi ya isar da saƙo ya gama ya rage na mabiya su bi in sun bi amfanin su zai amfanar in sun bi cutar su za ta cutar ba za ta cuci wannan annabin komar hmm. shi sa Allah ya ce fa in a'radu idan suka bijire gabarin amsa kiran nan da Allah ya ce su yi suka ƙi fama naka alaihim hafiza Allah ce mu aiko ka ka zamo mai kula da su mai kiyaye su mai isabi gare su mai tilasta su su imani in alaika illa albala ba komai ne akan ka ba ba komai aka dora maka ba ba ce isar da sako kuma ka isar da sakonka ka kammala babu nauyin komai akan ka Allah ce wa inna lallai tabbas mu idza azaqna al-insana minna rahma duk sanda muka ɗanɗana ma ɗan adam wata rahma daga gurin muka bashi lafiya muka bashi arziki muka bashi ɗaukaka Allah ya ce fariha biha sai kaga yana farin ciki yana alfahari yana murna da wannan ni'imar da muka bashi ma'ana sai ga yana farin ciki yana murna amma ba zai gode ma wanda ya samar da ni'ima mana ta hanyar ya ba Allah ko ya bi Allah wannan ba shi bane a zai ta farin ciki ta sharholiya gashi yana cikin mai jin daɗi da arziki da lafiya da daula da komai Allah ce wa in tusibkum sayyi'a idan kuma mummunan abu ya shafe su talauci cututtuka da tashin hankali suka fada musu bima qaddamat aydihim saboda kuma sababin abinda annayensu suka gabatar ne wannan musibar ta zo Allah ce anan kuma fa innal insana lalle dan adam kafurun sai ka ganshi ya zama butulu sai fanɗare ma Allah ya dinga neman ma nuna cewa Allah bai masa adalci bayan kuma wannan bala'in da ya afka masa shi ya jawo kansa anan aya tana nuna mana rahama takan zo daga Allah a matsayin falala amma saboda adalcin ubangiji azaba ta kan tinkari ɗan adam ne saboda sababin abin da ya aikata wanda a baya Allah ya faɗa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum zahara al-fasadu fil barri zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas amma idan Allah ya bada falala wannan falala ce da gurinsa domin ibada ka ba ita ce ta jama wannan falalan ba domin duk ibadar da za ka yi in aka kalli ni'imomi da Allah ya maka ba za ka iya biyan su ba ni'imar gani ni'imar ji ni'imar magana ni'imar lafiya ka auna da ibadunka wala ba za ka iya biya ba ashe falala ce kawai daga Allah shi ta ce wa idza azaqna insana minna rahma idan muka ɗanɗana ma ɗan adam ra'ama daga wajenmu fari a biya sai ga yi farin ciki da wannan ra'amar amma kuma farin cikin ba za ta sanya shi ya ba Allah ba shi ne ba zai gode ma wanda ya yi masa ni'imar ba wanda farin ciki na hakika shi ne ka gode mawa wanda ya ni'imta ka da wannan ni'imar ba don komai ba don gudun kar ma ya zari wannan ni'imar kenan kamar yadda Allah a wani wuri yake cewa walla in azaqnahunna amma abada a amassatu Allah ce duk sanda muka ɗanɗana ma ɗan adam wata ni'ima bayan tsananin cuta da talauci da ya shiga la yaqulanna dhahaba a anni kawai ce zai yi wallahi wahala ta tafi ta bani da a wahala nake amma sai Allah ce innahu la fakhur sai ga ya zamo mai yawan alfahari mai yawan butulce ma Allah subhanahu ta’ala ba zai tana Allah ni'imar da ya masa ba. amma ya ce wa in tusibbu a, wa in a idan mummunan kuma sakamako ya shafe su mana Allah ya janye ni'imar ya jefe su da talauci da rashin lafiya da rashin tsaro da cututtuka da da matsayi aydihim saboda sababin abin da hannayensu ta gabatar ba za su kalli kuma laifinsu ba ne. a'a innal insana kafur Allah ce anan sai kaga dan adam ya mutunce ma ubangiji mana yayi kafirci yana ganin cewa wato Allah ta'ala bai masa adalci malaman tafsiri anan suka ce me wani dan adam ake nufi anan wasu suka ce dan adam ana nufin kafi mana duk sanda muka dan dana ma kafiri ni'ima daga wurin mu to kafircewa yake yi ya dinga alfahari ba zai gode ma Allah ba duk sanda kuma cuta ta zo sai ga ya butulce ma Allah ta'ala yana ganin kaman Allah baya yi masa adalci wasu malamin suka ce dan adam alif wallam anan da jinsi ya kunshi dan adam gaba daya da wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba sai dai masu imani da Allah su ne Allah zai togace ma'ana su suna zamowa wannan ni'imar da Allah ya musu ya zama musu darasi su gode ma Allah ta'ala akan wannan ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu ba wai suna ɗaukan ni'imar a matsayin wani nau'i na kangara ga Allah subhanahu wa ta'ala ina fata gani ma'ana kenan idan Allah ya shafe su da wannan ni'ima sai su gode ma ni'imar da Allah maɗaukacin sarki ya musu ta hanyar aiki tukuru wurin biyayya ga Allah shi za Allah ce wa id ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum mana in kuka gode wa ni'imar da nayi muku ta hanyar biyayya gare ni sai da ku ta wala in kafartum amma in kuka butulce ma ni'imar to ku sani inna azabi la shadid azaba ta tana da matakar girman gaske na'am لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير الله تعالى يتبتد تكر قدر الساعة سيتي لله ملك السماوات والأرض mulkin sammai da ƙasai baki ɗaya din na Allah ma'ana shi ne sarki mai cikar iko a sammai kuma shine sarki mai cikar iko a ƙasai ma'ana yadda yake da iko ɗari bisa ɗari a sammai haka yake da shi a ƙasa shi ta ce mulkin sama da ƙasan baki ɗaya din nasa halittar da komai din nasa ne shi ta ce ya haluku ma ya sha kuma shi ne ɗaya ɗayan sarkin da yake halittar abin da ya ga dama duk abin da ya ga dama duk abin da ka gani a sama da ƙasa Allah ne ya yi shi sai ce ya habu liman ya sha'u inaka yana ba ma wanda ya ga dama ‘ya'ya mata zalla sai ta haifa masa ‘ya'ya mata zalla wa ya habu liman ya sha'u zukur kuma Allah yana ba wanda ya ga dama su kuma ‘ya'ya maza zalla ai ta haifa masa maza kuma au yi zauwijihun zukuranin wa inasa ko kuma wasu kuma Allah ya haɗa musu maza da mata ya suna da ‘ya'ya maza suna da ‘ya'ya mata na ma ne yake wa ya man ya sha'u a ƙima kuma Allah ne shi ke sanya wanda ya ga dama cikin bayansa ya zamo ba karara ba zai haihu ma kwata-kwata ko ba za ta haihu ma kwata-kwata innahu alimun kadir, lallai shi Allah mai yawan sani ne ko mai cikar iko shi sa imamu sa'idi yake cewa wannan aya hadhihi aya wannan aya mai girma tana nuna me tana nuna cikar ikon Allah ta'ala yace fiha al-ikhbar a cikin ta akwai cikakken labari an sai ake mulki ta'ala yake nuna yalwar mulkin Allah madaukakin sarki wa nufuzi tasarrufihi fil mulki da kuma yadda yake da cikar iko da me da baza ikonsa a cikin mulki yadda ya so haka yake kuma yadda ya tsara haka abin zai tabbata ba ni ja fil cikin halitta limaye sha'u ga abin da ya gada ba. wa tadbiru li jami'il umur kuma ayat tana nuna Allah shi ke tsara dukkanin al'amura hatta inna tadbirahu ta'ala min umumihi yace kai yana daga tsarin ubangiji ma saboda wa tsarin ubangiji annahu yatanawalul makhluqa wannan ikon nasa ya shafi abin halitta gaba daya halil asbabil lati yubashiru al ibad yace kai hasabuban da bayi suke kaiwa ga aiwatarwa hasababin sai Allah ya gani. yace fa innan nikaha yace misali aure ay min al asbabi li aula a yana daga sababin a haifi 'ya'ya to in an yi auren shine sababin da a samu 'ya'yan to samun 'ya'yan shi ba sai Allah ya gida kaga cikar ikonsa da tsarinsa ya shiga komai ke domin wani zai yi auren ba zai haifu ba kaga ashe kenan in ma ka samar da sababin samun abu to akwai kuma musabbib mai sabbaba a samu abin sai ya sabbaba in bai sababa ba duk sababin da ka gama tarawa ka gama samarwa ka gama tarawa ba zai maka amfani shi za ce kawon misali aure ai sababi ne na samun ɗa ya ce to amma Allah bai ga dama ba za a samu ɗan ba wallahu subhanahu wallahu ta'ala huwa alladhi yutihi min al-awladi ma yasha yace Allah shine yake bada ƴaƴan ya bada abin da ya ga dama a ƴaƴan shi sa ibn al-qayyim a cikin littafin sa tuhfatul mawdud sai ya fito da bayanin ayar fili domin a fahimci cewa komai fa yana tafiya ne bisa tsarin ubangiji sai bayan ya kawo wannan aya sai ya ce faqas sama subhanahu sai Allah madaukakin sarki ya raba halin zaujai halin ma'aurata miji da mata ila arba'ati aqsam ya kasa su gida hudu a aya ishtamala alai alwujud ya ce wannan kaso hudun gaba ɗaya a littar da suke duniya tana ɗaya daga cikin waɗannan kasan mana waɗannan kasan ko dai waɗanda za su haifi mata zalla ko kana kasan waɗanda za su haifi maza zalla ko kana kasan waɗanda za a haɗa wa maza da mata ko kuma kana kasan waɗanda ba za su haihu ba ‘yan adam ba za su fita daga ɗayan waɗannan ba wa akbar sannan kuma sai Allah ya bada labarin cewa Annama, ma qaddara bainahuma abin da ya kaddara din nan tsakanin su tsakanin miji da mata na samun da ko aka san haka min alwalid na da faqad wahabahu wahabahuma ya shine ya ba su wannan kyautar ba wayensu ne ya ba su shi ya ba su wakafa bil abdi ta'arrudan li maqti'i an yatasakhata ma wa abu ibn al-qayyim yace ya ishi bawa fuskantar fushi na ma'alicinsa ya dinga nuna wato fusata da abinda aka bashi da Allah ya bashi abinda malai yake so yace idan aka baka ɗaya mace sai ka nuna baka so to kawai kana nuna ma Allah da ya maka kyautar ne kana fushi da kyautarsa kai tsaye abin da yake nuna ba shi sai ce ya ishi bawa haɗuwa da fushin ubangiji idan ga nuna baya san abin da Allah ya bashi wa bada subhanahu bi dhikril ina yace nan kuma sai Allah ya fara da ambatan mata ya habu liman yasha'u inasa da su Allah ya fara Allah yana ba wanda ya ga dama ‘ya'ya mata zalla ya ce ya fara da su ne faƙila sai wasu cikin malamai suka ce jabarar la'udda domin shi ga su mata li'ajilis tekbali alwalidai ne makanati inna ya ce saboda wato listis ƙalil walidai ne makanati inna ba don a nuna ya fara da su ne domin iyaye guda biyu suna nuna damuwa idan mata suke da shi sai Allah ya fara yake? ina ba wanda ga dama 'ya'ya, mata zalla don su iyaye su san cewa kuma aurata su san cewa Allah ne ya bayar kar su nuna damuwa kenan da rashin karɓar abin da Allah ya bayar wakila wasu kuma suka ce sai ce wa huwa ahsan wannan magana ta bi ita ce mafi kyau inna ma qaddama hunna abinda yasa Allah ya fara gabatar da mata li anna siyaqal kalam saboda siyaqin maganar annahu fa'ilun ma yasha'u la ma yasha'u al-abwat saboda Allah shi ke aikata abinda ya ga dama ba abinda iyaye bi suka ga dama ba to abinda ya ga dama ya bada ƴaƴa mata shi ga sai ya gabatar da abinda shi ya ga dama ba abinda su iyayen suka ga dama ba dan me fa innal abwaini la yuridani illa dhukura galiban saboda su iyaye ba sa nufin komai sai yaya maza a mafirin jayi wa huwa subhanahu qad akhbara sai Allah ta'ala ya nuna anan cewa annahu yakhluqu ma yasha shi ke halittar abinda da ya ga dama fa bada abi zikri simfin ladhi yasha sai fara da simfin da ya ga dama ya halitta su ne mata wala yuriduhu al-abwan su kuma iyaye bi ba sa so a basu sai ce wa indi wajibun akhar ina da wata fuskar kuma a guri na wa huwa annahu subhanahu qaddama ma kanat tu'akhiruhu al-jahiliya yace anan Allah ya gabatar da abinda jahiliya take jinkirtawa su yan jahiliya ba sa san yaya mata sai Allah ya gabatar da su anan dan a nuna maka waɗannan abubuwan da ba kwa so to su kuma Allah ya gabatar su ne akan gaba da su aka fara ne magana a aya saboda su ‘yan jahiliya suna jinkirta ‘ya'ya mata abin da su suke da ransu Allah ce wai za shirin shira a hadin bil'unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazib in aka ba ɗayan su labarin zai haifi yamaci mace sai ya wuni an ya haifi yamaci mace sai ya wuni yana cikin bacin rai yana cike da kushi. har ma ya tawara min alqawmi min su imam shirbi yana ɓuya cikin mutane saboda mugun labarin da aka gaya masa sai Allah ya ce ni ke gabatar da abinda ni na ga dama ba abinda ku kuka ga dama ba ni na gabatar da abinda 'yan jahiliya ba sa so domin a kauda wannan maguzancin ashe kenan yanzu da za ga mutum bai san ya mace don ana samu matarsa ta haifi ‘ya'ya mata ɗaya biyu uku hudu a jere sai ga yana fushi sai ga yana jin haushinta to ashe ya ɗebi wancan burbushin maguzancin jahiliyar sannan ba da ita yake fushi ba da allan da ya ba su waɗannan ‘ya'yan yake fushi sai ya auna ya ga irin cin mai ladabi ne shi kuma da ladabi domin mace abinda aka bata take baya shi yasa wata mata da mijinta tana haihuwar mata sai yake gudunta yana musguna mata sunansa abu janna sai ta faɗi wasu kalmomi da in kaji suka tausaya mata ta ce mali abi Dalil, laye a tina sa abu baya zuwa gudina ya ɗaure ce min ya zallu filbaitin labi ya lina sai je ya zauna a gidan da ke kusa da ni ma na gidajen kishiyoyinta ya zamanta a can gadbana wai yana fushi ni dalbani na wajen ba mu haihu ma ya'ya maza sai ta ce tallahi ma za ka fiye aidina na rantse da Allah haihuwar maza ko mata ba hannun yake mu mata wa inna ma nu'il ladhi utina abinda Allah ya ba mu shi muke ba Ne na ma ciki Ne laifin mu abinda Allah ya ba mu shi za mu da zai kore ta aure wata zai haifi yaya matan kaga shi shi ke bayarwa ke. Allah kiyaye saboda haka dai ɗan adam ya karbi duk kyautar da Allah ya masa saboda cikar mulkin Allah ne ta bashi sanda kake son baka son yaya mata wani yana neman ya samu macen ya ya mallaka ya rasa dan wani an kaddara ba zai haihu ba an ban labarin mutumin da ba a taɓa koɓari a gidansa ya nemi ya rasa sai wata kawai mutu ne banza ta zuta ce ai shi ya mata ciki ko ba shi ya ba sau da ka dole ya karɓa shi kuma wai don tunanin don ya samu ɗan da sai ce ya yarda daga ran da ya ce ya yarda ba a kwana biyu ba ta yi ɓarin wannan ciki saboda allah bai ga dama ya mallaki ɗan ba subhanallah tun bai ga dama ba ba zai yi ba shi sa ƙarshe ya ce innahu alimun lalle shi Allah mai yawan sani ne ƙadirun mai cikakken iko mana in ya ƙaddara ma karɓi kawai ka miƙa wuya amma in ka ja to za a gaba yi ba Allah ya samu dace wallahu a'lamu